aí. matar aí. matar o ne ina ta nema matar wace Aya, ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba ko kuma ni ne dai ko akwai abin da ban gane ba ne ne ina ta binciken da bai kare ba matar waye ke matar waye Alo abokina ya kai yi? Alo Alhaji Kabiru. Wallahi yanzu na ga wata kamar matarka alawiya. In zai yiwu yanzu inda hali ka zo da kanka ganta in kuma babu ba halin zuwa turo wani dan Allah yanzu ya ganta shikenan ina zuwa Salma na'am Riya ku tashi ku je gidan Hajiya Inno kai tsaye ku duba mun alawiya in ba ta nan ku tambaya an gama ai dama mun gaya maka can Riya mu tafi alaikum. Da Allah matan gidan nan nana. Wa kenan Hajiya Inno? Eh. Gaskiya ba ta nan ta fita. Yaushe za ta dawo? Wallahi ban sani ba sai dai za ku shiga ciki ku jira ta. Okay to bari mu je mu dawo. Mun gode. matar waye matar waye na lillahi wa inna ilaihi raji'un yaya ba salati za ka tsayayi ba ka san matakin da za ka ɗauka. ina zuwa alo na'am kaga fa sun je sun duba sun duba sun ce ba su ganta ba an haba alhaji kabiru ya za a yi in gaya maka abin da ba haka ba da ni fa aka je neman auren yarinyar nan fa kuma a ce ban sani ba ban gane ta ba wallahi ita ce ni nake gaya ma wannan magana wallahi ita ce anya kwa ita suka gani wai ya zan gaya maka magana in ma ƙarya ne yarinyar nan fa da ni fa ake zuwa zance karka manta fa da ni ake zuwa zance wajenta kuma sannan yarinyar nan ranar daurin aure da ni aka je aka daura aurenta kuma a cin yanzu ba zan gane yari wallahi ita ce nake gaya maka ba zan ba ƙarya ba amma ba ganta ba shikenan ya me yace ya tabbatar min ita ya gani to yayi wannan ya rage naka ni fa yarinyar nan tun ranar da na fara ganin ta na san tana da babban matsala saboda mu zo gidan nan da safe bata na mu zo da rana bata na mu zo da yamma bata na wannan ko aikin gwamnati take ai iya haka yaya ko zaka je ka sake dubawa ne matar wace ce ne ina ta nema matar wace ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba ko kuma ni ne dai ko akwai abin da ban gane ba menene ne ina ta binciken da bai kare ba yaya ba ta nan ko? ai dama na sani wannan ba wannan amaryar wannan amaryar wannan amaryar rabu da shi shi ya san hukuncin da zai dauka amma amaryan nan amaryan nan Washe amarya shi ake ta magananta, alhaji dama za ka ƙara aure ne ban sani ba? Wai suke nufi, waɗannan shashashen yaran ba su da wani aiki. shikenan sai zancen ki to bari ku ji ke salma dama ke kin fi kowa zaƙewa to ina son ku buɗe kunnen ku ku ji ni da kyau da kyau da ke da rayya daga yau sai yau ba na son kuma sake ganin ku a gidan nan kada kuma sake zuwa ku shiga mun tsakanina da iyalina ba ku da wata magana kulliyomin zancen ku kenan alawiya alawiya ina ta je ina to ga ta nan ga ta nan ai dai kun ganta ko kuma hankalinku ya kwanta ko to daga yau sai yau ba na son ƙara ganin ku a cikin gidan nan sai na neme ku da haka yanzu ba tare da ɓata lokaci ku tashi ku fita min daga gida na ji ku tashi ku fita min daga gida ko muna fa kai kawai sai simi simi kuke da wuya kaman kaman an tura fara wuta ne kam sweetheart me suke faɗa maka ne? Karki damu sweetheart. Rashin hankali ne kawai irin waɗannan yaran. Kullum maganar su kenan alawiya alawiya. Kwantar da hankalinki. Zan je har gida in same su. A gaban hajjiya sai na ci musu mutunci. Kin ga ba za su ƙara zancen ki ba. Ani idan na tashi daga bashi ba na iya komawa bari na kawo maka wani abun sha kaɗa. Haba, haba sweetheart. Ai da kin bashi da yake ni so so ki dama. zan fita suka zo suka tsare a'a ka bari na kawo maka abin sha matar waye matar waye matar wace ce ne ina ta nema matar wace ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba ko kuma ni ne dai ko akwai abin da ban gane ba menene ne salma na'a gaskiya ba yarinyar nan kika gano ba kawai dai tsaban ki ne kike tunanin ita ce yanzu shi kin janyo mana rigima da yaya tabbas ita na gani amma akwai wani abu da ban gano ba a ƙasa ta yi min shiga sauri amma tabbas ita na gani inda ita kika gani ta ya za a yi maganta a cikin gidan ta taso daga bacci kina nufin su biyu ne masu kama ɗaya ke dai akwai wani abu a ƙasa wanda ya kamata in gano wanda ban gano ba amma ki zo mu je ina za mu je ke dai ki zo mu je akwai inda nake so mu fara zuwa kafin mu koma gida kuma akwai abin da nake so mu ƙara tabbatarwa. Mu je shi ta mashi. mi Misomi, mi sosai. Ni ma sannu gidaɗo. To yi gidaɗo ga wannan. Matar waye. Hmm? Amsa min in ji ki matar waye. Ki da kudin mene? tarawa nake yi a tallen da nake zuwa birni na ce nima bari na kyautata maka tun da baka min mugunta ba ina zuwa talle na. Ah. Raliya. Yanzu a tallen ɗin kike yi ne kika tara wannan kuɗin haka? A tallen da nake yi na tara ai gida da ni so nake yi ma duk abun da na nemo na baka ni ma mu haɗa hankali da mijina. Ayya, to yayi na ji daɗi. amma fa ina da shawari menene shawarin naka shawarin din shine in kin tafi tallan nonon nan ba na so ki dinga yin kwana da kwanakin nan to ai sai a warta in kika tafi da safe sai ki da koman gariba ma kwanan nan fa ma ba son shi nake ba duk lokacin da ka ga na kwana abun ne yafi karfi na kuma in kai hakuri ma akwai kuɗin da nake so na tara in na tara duka ma zan daina yin tallan nan Allah to alhamdulillah yayi yayi wallahi Allah ya kawo Allah ya kawo wato gidado ta da kai alkhairi ne ni a wajena alhamdulillah duk sanda naga dabbobin nan eh. naga dukiyar da Allah ya mun sai in ji daɗi a raina kuma wallahi ina jin daɗi tun da Allah ya haɗa ni da kai Allah ya buɗa mun sai na ji gabaki ɗaya ina sha'awar zama da fulani Allah sarki wato albishirinka kaga wannan haɗuwar da Allah ya sa muka yi da jin daɗin zama da ku wannan ya sa da zan yi auren nan matar da zan aura ba wata ake kyau ba na ɗauko eh, eh eh eh alhaji to alhamdulillahi kai kuma Allah ya saka maka amin amin na ji daɗi sosai yanzu yanzu wannan naga ita ma ta haihu ko eh, wannan kuma gashi masha Allah ita ma naga akwai alamun ciki ko eh, wancan ko eh. kai gida Allah ya saka maka da alkhairi gida ina jin daɗin zama da kai yanda kake riƙe amanan nan ina jin daɗin wannan al'amarin kaga wannan ma masha Allah eh. ai duk lafiyan su kalau likitan nan ma da ya zo ya ba su magani lafiya kalau madalla lafiya kalau yau da gobe sai Allah yau kam na makarama lokaci ya tafi. Hanana? Kamar su ta ango. Sannu da zuwa. A da Amina Hamma. Amma kan ya fita da za ki daure ma ki je ki kira min shi hankalina na kan kayan nan ya fita wallahi amar kiran ba zata don Allah kira min shi na zan tafi. Ni kam adda kam ina da magana da ke adda. kan baki jin komai duk mutanen garin nan ba abun da suke ban da gulmanki kin yi aure nan kina amarya amma baki zaman gida eh, ni kam na rasa irin wannan al'amari sai ka ce auren kiyayya habana na yau yaushe zaka saurari jama'a maganan mutane ai mutane ba burge su ake ba duk abun da kai sai sun kushe ka yanzu bamu da lokacin wannan maganan ki je ki kira min dan uwanki don Allah in tafi ni kan nama kara kamata kam wallahi ya kamata ki tunani matar wace ce ne ina ta nema matar wace ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba ha ana yan mata mhm. sannu sannu ya gida lafiya kala daga ina haka yake ne ko daga gidan angon yake yanzu ma amarya ne ta aike ni ta ce in je in kira mata hamma gida gidado Tu ba damuwa ki san inda ake laluba shi ne yanzu kam ni ma ban sani ba na watakila ko yana ne a ƙarƙashin mangoro ni ban ma sani ba to shikenan Ki san me zan yi mu tafi sai raka ki sai ki duba shi ko <laughs> ko wajen harba ma duba shi ko tam shikenan to mu je ko <laughs> waye ne a nan gidan zan ajiye nono da zan samu kuɗin batarwa kuma zai zo ya ɗauka wala komai ɗin nana a'a waye zai min haka ne kan a gidan nan ne kam yawwa nana warun zo ke ne a cikin gidan nan na ajiye nono a nan shine kika ɗauka kuma inda zan je in samu kuɗin batarwa da shi wallahi tallahi hamma gida ɗo ba ni bane ah waye a gidan in baki ba an tan kam ni ba ni ba ce wallahi da ido na nan gurin amma kam na ga addaraliya ta fito da nono nan da kake gani nan ta zo ta ije nono raliya eh raliya a gidan nan ita ba tana ina ta fito da komai nan ta ijiye na shigo ina mata magana ta ce in je in kira ka ta shigo kuma ta tafi to bayan dai na tafi kiranka kafin in dawo na zo na samu babu dara sanda zuwa ya ah, eh, daga zuwa na kuma sanda zuwa ta karewa karfe nawa kika dawo gidan nan ai ni bi ma a gidan nan taimun karfe bi ma na dawo to ni karan kaina nan ban fita na bar gidan nan ba sai bayan karfe hudu to ya aka yi haka Awo, haba ai haka mana dan kulli na na manta gidan hajiya inno daga komawa in dauko shine muka shantake akai tahira akai ta hira ne aka zo yanzu kuka shantake kuka shantake ko menene ne ina ta binciken da bai kare ba matar waye ke din wace ce ne ke din matar waye amsa min in ji ki matar waye a daraliya ba aure ba ne matsalan shi kai dai da kanka ka sani in dai har kana zuwa tallan nono zuwa birni to fa ana daɗewa musamman wanda yake zuwa ya je ya kwana ko kuma ya kwana da kwanaki ashirin. Ah, amma ita kan da yakan ba matan aure ba ne? Tunda ta yi aure yanzu kan kuma matan aure ma sabon matan aure. Ko ba haka ba? Mm. Yanzu kan sai o atta sai o fofta in ta huta daga baya kuma sai ta fi birnin inda kai musu. Gaskiya ne. Wallahi mi so mi fa. Mm. Ni bo ka sai ka zaunar da ita ku yi magana da kai da ita sai ka shaya mata kai yanzu nan tunda a wannan ruwan namu ga kauyuka na manya-manya yawancin 'yan mata kam da matan auren ba can suke zuwa suna saidawa ba to ta dinga zuwa can in ta siyar ta ta dawo gida kaga hakan na zai rage maka raɗaɗi ko usali ni ya baba ta ki yarda ta ce wai ta fi samun kuɗi ne a can birnin inda take kai musu ne yanzu ni kam ai kai ne muji dole ne abun da ka faɗa mata haka nan za a yi sai ka faɗa mata kai haka kake so kaga ko ai ba abin da take so za ta yi ba ko insha Allah dai ba yanci a andina kusa na ya badaro a wadana ni ya da ta ne ne ayya matar waye matar waye matar wace ne ina ta nema matar wacece ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba gidado salamu alaikum gidado salamu alaikum gidado gidado kai kai kai kai yaya a'a tun anna sannu bali jam jam kalau yawa ya gida alhamdulillah yawa sannu yawa sannu ashe kana gida wallahi don ina dan ai dabbobin din dole sai ina wurin su billahi yaya dabbobin din lafiya alhamdulillah komai dai lafiya alhamdulillah to masha Allah kida da um, zuwa ne in baka labari mai daɗi ai na je birni na je birni mun haɗu da raliya ka kaga al'amari ka ga yadda rayuwa ta canja wa raliya sabon ƙasa kasuwa take in gaya maka kasuwanci yayi yi abin nadiya baka gani ba a can a can ta yi tas da ita ta goge in gaya maka ka in ka ga nadiya wallahi abin ya burge ka haba gogo haba gogo ya za ki ce ta yi kyau ya za ki ce ta yi kyau ni din ina nan ita kuma kin tura ta can ki ce ta yi kyau ta yi kyau wallahi mi so mi mi dabo ta kawai ta dawo ba zai yi ba raliya ba za ta dawo maka nan garin yanzu ba sai ta samu abin da ta je nema ba zai yi ku zo ku zauna ana ta ki ko kukan jakin matsiyaci ba kai kuma ita tagumi ban yarda da wannan ba yarinya tana binni in gaya maka tana kasuwancin ta gaya maka kai ka ga wurin nan sai ka ga raliya to gaskiya ta ta tas A to mi so mi? Aradu na gaji. Ni din na gaji fa. Ko dume ma dai ko me ma ni kan dai mata na din ta dawo. Ni din nayi aure ni an banni ni din anan da shanu ita kuma ta tafi can kina cewa ta yi kyau ta yi kyau. A'a. Ayyo <laughs> in ka gaji dan nan ai <laughs> mu hutun gara yar matsiya ce ta mutu ran kaiwa. Yo me riɗi ma ce a shiga robare mai bado? Eh, ai in ka gaji ma mu daidai kenan wai mai dan wake ta gama ta mutu. Barin gaya maka. maganar ta zo radiya garin nan ni kaina bana goyon baya ta tsaya tukunna ta nemo arziki ba zai wuta zo kai ga ka ga kamar dabbobin ma muna da labari ba naka bane eh? duk ƙaryar arziki ce shiga rumbun aya da igiya dan bakin gida ni na yi gaba maganar ta da kuma ba maganar dawowa sai ta hada abin da ta hada sai mun yi sallama da talauci mara kirki ka zauna kana ne tsatsare yadda ido mara kunya nadiya wallahi an gaya maka dai ai babu magana tana ta ana ta tsaye wallahi ana ta tsaye mara mutunci ka zauna nan kai kai kai kai a fitar ka ita a fita dabbobin ka haka matar waye Assalamu alaikum. wai saurin me kake yi ne ina zuwa haka? Wallahi na sauri ne so nake je ƙauye wajen gidaɗo. Can riga zan je in duba shanuna sai in dawo. Akwai matsala fa. Matsala kuma ce matsala fa? Ka manta za mu yi baƙi ne? ban manta ba ina sani ai ba nisa zan yi ba zan fita ne in suka zo sai a kira ni na dawo mun haɗu da su daga nan sai in ji a ko to ka manta na faɗa maka ina so zan je a wanke min kaina sai dai in yanzu kike faɗa min amma ni baki gaya min ba to ni kam na ɗauka ma na faɗa maka don allah ka banni ina so na je na wanke kaina ne haba haba alawiya wai ke me yasa kulliyon baki da aiki sai san fita yawo ba gaira ba dalili wannan ba rashin gaira da dalili ba ne ya kamata na wanke a wannan lokacin shi yasa na ce don allah ka bani na je na wanke to ba za ki je ba ba dai saboda ni za a je a yi wankin kan ba to ba za ki je ba ki bari sai na samu lokaci ya so sai ɗauke ki da kaina in kai ki ki je a yi miki wankin kan sai mu dawo ɗauko min hulata ina sauri don allah aman ku shigo da ita ba a mota ka bari ke tana mota an yi haka to ni dai na tafi matar waye ke din wace ce ne ke din matar waye amsa min in ji ki matar waye menene ina ta binciken da bai kare ba matar waye ke ɗin wace ce ne ke ɗin matar waye amsa min in ji ki matar waye matar waye matar wace ce ne ina ta nema matar wace ce ayya ina ta tunani ko mata ta wai ba ita ce ba ko kuma ni ne dai ko akwai abin da ban gane ba mene ne ina ta binciken da bai kare ba matar waye ke din wace ce ne ke din matar waye amsa min in ji ki matar waye matar waye matar waye matar waye